من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar da muke roƙonsa ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe da cikawa idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika alqadiru alai yau ita ce rana ta biyu ga watan sha'aban na wannan shekara da muke ciki ta 1439 wanda sai daidai da 19 ga watan hudu na shekara ta 2018 miladiya a jiya yau muna cikin jiya muna cikin karkare wato littafin nan ne malam jiya ya mana bayani ya ba da shawara da nasiha irin a yadda ya dace malamai da ɗalibai su tashi su yi tsayuwan daka wajen nasiha da faɗakar da matasa da mutanen da aka ga alaman lalle sun fara kamuwa da sankara irin ta wato hawarija ko kuma kansa irin ta hawarijawa tun ba ta yi nisa ba ta jiki ya kamata a datse ta ta hanyar nasiha da hikima a ilmance a mahangan shari'a bale cewa min hadal muntalaq daga wannan bayanin fa inni sa'azkuru huna shay'an mala yace ni zan ambata muku wani abu mimma zahara li min ba'dil akhta daga irin kurakuran da suka bayyana a gare ni allati tahdusu min fi'ati wa afrad wanda suke faruwa daga ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi na mutane wata wajjuhat da kuma ƙungiyoyi masu da'awar abin eh, da'awa ninna na za'atin na daga irin karkata da kuma simatin alamu tahtaju ila nazarin wanda suke buƙatan a musu kallo na basira wa tasihin da gyara wa munasahatin da nasiha ma'al ilmi duk da ilimi da sanin cewa anna zikra huna la ya'ni al-hukma ala an bata waɗannan kurakuran baya nufin wato yanke hukunci ne akan masu aikata su bi annahum ahalul ahwa' cewa su ma'abutan son zuciya ne wa abra'u ila Allah mala yace ina barranta zuwa ga Allah min an attahimahum daga zalik wato wajen tuhuma wani da wani abu nasiha ce kawai da faɗakarwa ba tare da tuhuman wani ba lakinnaha simatun duk da haka dai alamomi ne wa zawahir da alamomi wa naza'at da kuma karkata wa sifatun da waɗansu sifofi wa khisalun mutafarrika da waɗansu ɗabi'u daban-daban daban-daban kad la tujadu mujtama'atun min ta'ifatin bi ainiha wato takan yi ba za a same su a wani society ga waɗansu ƙungiyoyi na musamman ba amma ina ana iya ganin su dai a ɗaiɗaiku kama anni afsha in lam tu'alaj hadhihi zawahir bala ce kamar yanda har ila ina cike da tsoro matukan ba a magance wannan alamun ba na waɗannan aƙidun da suke fara bayyana wa yunasihu ahlaha an tatajara bi ashabiha da kuma wa tata'assala wa tatakasa wace da kuma idan ba a yi wa mutanen su ba su na aƙidun nasiha ba to an tatajara bi ashabiha za ta ja mabiyansu Wata ta'assala har ta samu gindin zama da usuli da tushe wata takasar kuma ta rika yaduwa tana yawaita hatta ta kuna buzuran li ahwa'i la qaddar Allah har ta zamanto wato kungiyoyin na son zuciya sun kafu sun yadu la qaddar Allah Allah kada ya kaddara haka yace hada wannan kenan wala yahsun bal wa min al-hikma bai da kyau kai baya daga cikin hikima ma an yadda'iyan muslim musulmi ya rika rayawa ko ya ɗauka annahu fi ma'amanin minan aqsa cewa shi ai ya aminta daga kurakurai wal ahwa da sun zuciya duk wani nau'in musulmi a duk inda yake wata rana kurakurai ke suna yana fada cikin kurakurai wata rana kuma yana haɗuwa da fisga irin na son zuciya kowane irin mutum ko da daga baya gane ya ce astaghfirullah dai to dai eh, son zuciya ya fiske shi duk inda mutum yake ba ma'asumi ba ne kuma shaidan ya fi bin mutanen kirkin da suka ce lalle su ne na Allah su ne na Allah su ahlus sunnan masu bin tafarkin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shaidan ya fi wato abun nan eh, kafa sansani a cikin waɗannan mutane waɗanda suke ɗan bidi'a da masu son zuciya dama su shaidan yana ganin su waɗannan a tarko suke wajen masu kyan za a zo yanzu a kuma a kamo su to saboda ta kar musulmi shi ya kullun ya rika ɗauka cewa shi ya aminta daga kuskure ko kuma ya aminta daga sun zuciya wani sa'i sun zuciya na zan mutum yana zan mutum Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani fasta iz billahi minash shaitani rajim yace duk lokacin da mutum ya ji wata irin fizga ta shaitan zuciyar shi ta fizge shi ya yayi sauri ya nemi tsari daga Allah ya kare shi daga shaitan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la bisu illa ma rahima rabbi annabi yusuf walla ba zan iya barrantar da kaina ba jibil qisu inna nafsa la bisu zuciya fa mai umurni ne da mummunan abu sai wanda Allah madaukakin sarki ya kare na'am wani sa'i zaka ga sai kai abun nan ka kundama wani abun nan ko ka faɗi wata kala ka ji ka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya kaji me yasa ma na faɗa kawai amma kaga duk da cikin minti biyu ka faɗa kuma ka tuba amma fisgan shaidan din ya safe ka ba haka za ka tara Allah ban yi da rufa mana asiri yace ya yace kai fala ta ya za a yi mutum ya musa cewa ya fi karfin kuskure ko son zuciya wan nabiyul ma'sum shi annabi shi karan kansa da ma'asumi ma da Allah ya kare shi ma daga kuskure baya kuskure balle ganganci na saba wa Allah kullum a addu'an shi yana ce ya muqallibal qulubi wal absari ko ya Allah mai jijjiya zukata wal absari da gani sabbit qalbi ala dinika ka tabbatar da zuciya ata akan addininka ina fata an gane yau na ji dai al absaru ina cikin hadisi ya muqallibal qulubi tabbir qalbi ala dinika shi yafi yawaita a eh banzan Allah sallallahu da yake ma'asumi ne ma wanda ma Allah ya tsare shi daga kuskura kurai kullum addu'an shi ya Allah mai jujjuya zukata ya Allah mai jujjuya zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyata a kan addininka har ummutu waɗannan addu'o'i sun zo a wani hadisi da naga kwanan nan wani malami ya turo ya turo su a ta abin nan eh, intanet yake shi waɗannan addu'o'in suna da muhimmanci wannan yake manzo Allah ya yi umarni a musulmi ya rika yawaita su addu'a ta farko Allahumma inni as'aluka husnal khatima Allahumma inni as'aluka husnal khatima ya Allah ina roƙonka kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka datar da ni kyakkyawan ƙarshe na biyu Allahumma rzuqni taubatan na qabla ƙablal maut Allahumma rzuqni taubatan na qabla ƙablal maut ya Allah ka azurta ni da tuba ta ƙarshe taubatan na nasuhatan ita ce tuban da ba ta tunani za ka sake komawa sabo shine taubatan na nasuhatan tuba na ƙarshe kafin mutuwa ta riske mutum a samu ka daɗe da tuba da nisantan komai da tazara maka kafin mutuwar ma ta zo ta riske ka haka taubatan nasuhatan tuba ta nasuhan ita ce ta haɗa sharuɗa guda uku a bar abun yayin da ake yin shi kawai sannan a riƙa nadama duk lokacin da an tuna aka tuna cewa ni da ina kaza ya riƙa ma zafi ko oh, wai da da ni ake haɗuwa a yi kaza Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aga idon ka ya dan ciko hawaye ko dai bai zubo ba ina fata an gane ko sannan kuma mutum ya kudurta a can cikin zuciyarsa ta ba zai sake koma aikata wani abu ba to ko da ya aikata nan gaba bayan an daɗe zamiya to dama ba a ne ba ne ba wai don ka ce ka tuba kwata-kwata ka bar abu ba a ka zama to tun tunda ka bai ma'asumi ba ne wata za a zane in ba a yi disem wannan zunubin da aka tuba ba to a yi wani daban to kullun dai abin da ake so ga musulmi in yi din ya tuba kawai in yi din ya tuba kada ya ji daɗin abun kuma a zuciyarsa ya ji daɗin wannan aika aikan da a zuciyarsa ya rika jin daɗi. wannan shine tuba kenan wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wa niyyatu alla wa nadamu ala ma fata wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umrihi wannan shine wannan in tsakaninka da mahaliccinka ke in tsakaninka da mutane ne in a wani abu ka shi mutum na hakke ka ɗauka ka mayar masa in babu nan ka je ka nemi yafiyansa kamar ka yi da shi ko ka ci mutuncin shi ko ka yi fada cikin mutuncin shi sai ka je ka nemi yafiyansa bil hikimati shi ma Allah ubangiji mana muwafaka to wannan shine abinda ake so wani sa'i musulmi yana zaman to discouraged idan ya ga yana sako sai ya ga ah. to idan ya ga wani yana yin irin abin da yake yi to sai shi ɗaya nuna mai ah. to kai ta ya za a yi kamai nasiha kai ma ai kana yi kai ma kana yi ta ya za a yi kana yi kuma ka je ka ce ma wani ya na yi sai ran da ka bari sai ka ga mutum bai barin ba kuma bai iya yin nasiha ba don ina aikata laifi bai nuna cewa ba zan hana wani aikata irin shi ba shine al'amru bil ma'ruf yana nan akan ka na aikata wannan tsakana da Allah ne na gode na aikata shi kuma in yi kokari in hana shi amma sai dan sai ya zo ya sanya ya sa ka ɗaya bi tsammani kai ke ni yaushe na jaru kafin ma in ce ma zan gyara wani to sai shaidan har ya barka a haka kai baka gyaru ka bari ba baka yi kokari ka ka gyara wani ba wannan kuskure ne ina fata an gane Allah ubangiji mana muwafaka wata kila kai naka da kake yi din ƙoƙarin gyara wani da hana shi da masa nasiha sai Allah ya taimake ka ka bar nakan ta dalilin ka soma wani ɗan uwanka alheri na shi kar ya zama irin ka. sai kaga Allah ya taimaka maka ta wannan wajen amma ka zauna tu zero kai baka gyarun ba kuma baka yi nasiha wani ya bari don ka samu lada ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya shiryi mutum ɗaya a ta dalilinka ya fi maka duniyan nan da abin da ke cikinta ko kuma ya fi maka jajayen raƙuma ɗari a baka jajayen raƙuma ɗari za ka ga kana yin kuskure amma wani yana yi ga Allah ya taimaka kai in ka mai ga ya bari ta dalilin ka ya tsira din to kallon wancan din da kai kokari ka kubutar da shi kai ma sai Allah ya taimaka maka din da irin taimakonsa wallazina jahadu fina yawnahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin sai kaga shi ma Allah yayi kalle ka da idon rahama ya kawar maka da abubuwan da suke sawa kai ma kake aikata naka din in kuma wani na aikatawa kai baka aikatawa kana masa shagube tana ce gafara masu aikata kaza shi kuma inda Allah ke sai ya yaye masa sai kai kuma ya dora maka eh tunda dama shiriyan kaɗin dabaran kanka ne ya baka shiriyan har kana yi wani shagude to shi an yaye masa an warkar da shi kai kuma an ɗora maka wannan fitina sai a barka da dabaran kanka to ba a yi wa mai zunubai shagude ko a rika masa abin nan ko a rika masa wani goli kai da Allah kai mai kaza kai mai kaza a'a a'a ba a haka Allah bunge mana muwafaka to kullum mutum ya ɗauka shi ba ma'asumi bane haka dama kake, kai mai kurakurai ne amma kurakuran da suke kake yi ba zai hana ka kai ka je kai ma wani nasiha idza kana al-amru kadhalik idan al'amarin haka ne faman faman dhalladhi sayyida eh, eh, sayyadda'i al-isma wane ne ya isa wane ne ya isa ya ce shi ma'asumi ne idan har annabi ma'asumi ma'asumi kullum addu'ansa ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka har in mutu ban canja ba so waye isa ya fito bayan annabi ce shi ma'asumi ne babu shi babu shi babu wani siddiki da ya isa ko kuma abun nan shahidi da ya isa ko kuma salihai ko kuma waliyan Allah da waliyan da mutane suka nada ta sa akwai wanda aka nada jama'a ne suka nada su duka babu wanda ya sa kunno kai ya ce shi ma'asumi ne shi ba abin nan bane babu shi shi sa ake so mutum ya rika sa istighfari in su ma'asuman ne misali waɗannan shan me yasa suka fi kowa rike dogon carbi sai na istighfari ne kullum istighfari to me yasa ake wannan shine Allah ban mana muwafaka yace wala haula wala quwwata babu shakka mutum bai fada dabara wala quwwata bai da karfi illa billah sai da Allah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma Allah ya isa mana dukkan abin da yafi karfin mu kuma madalla ga wanda yake abun dogaro shine Allah duk wanda Allah ya zamanto shine abin dogaronsa to madalla wanda kuma ya zama to dan mutum ne abun dogaronsa to bi isa ba ni'ima bane bi isa Allah wadaran Allahumma malan shi ma yayi addu'a yace ya muqallibal qulubi ya mai jujjuya zukata wal absari da duna sabbir qulubana ala dini ka tabbatar da zukatanmu akan addininka ina fata an gane ko amma mata makkantu mala ce, amma yan abubuwan da na dan samu dama min istiqra'ihi na bin diddiginsa min naza'at daga abubuwan da suke karkatar da zukatan matasa ko mutane su karbi wannan aqidar wa zawahir da abubuwan da ke bayyana wa simatun mutafarriqa da alamu daban-daban daban ya yace zan ɗan ka muku abin na iya ɗan tattarowa yalzamu tanabbuhu alaiha wanda wajibi ne dole ne kowa ya faɗaka yayi hankali yayi yi taka tsantsan da su wata hazira ya hattara min alwuqu'i biha wajen fadawa a cikinsu ko afka a cikinsu khashiyatal wuqu'i mutum ya hankali saboda kar ya fada. Eh, yayi hattara ya kare kanshi daga su saboda karya waye gari ya ga kawai ya afka cikin waɗannan ƙungiyoyin na son zuciya fa Lahadi bima yali ga misalan kamar haka abubuwan da na iya tattarowa in ji malam in shall ke ya ta mana shi zai dada zai kawo su in conclusion a dunkule dai kawai ya bar mu da su yace na farko da hudafa'il afnan Hmm? wato jagorancin ‘yan matasa yara masu ƙarancin shekaru su zamantuwa su ne jagorori su ne shugabanni masu wucewa gaba a kowane abu sai dai a bi su wasu faha'ul ahlam masu wautan tunani a hayanan wani lokaci to wanda yana kawo dameji suna ka dame a ce yara ƙanana masu ƙananan shekaru ba su da experience babu shekaru masu yawa a tare da su su ce su suka wuce gaba wannan shine amir na kaza ga dufuci amir ga amir can ga dufuci amir duk inda ka je shine amir dai shine amir da dufuci amir sannan masu wautan tunani ma wani lokaci to su ce su ne suka jagoranci umuru da'awa al'amuran da'awa ilallahi zuwa ga Allah wal amru bil ma'ruf kaga su yi tsalle sun wuce gaba wai su ne jagororin amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkari umuri da kyakkyawan ani da hana mummunan aiki ka tarar da su haka ake jagorancin bila ilmin ba tare da ilimi ba wala fiqhin ba tare da fahimta ta addini ba wala tajribatin ba tare da experience ba wani idan ka kawo shi amir ne da ake amma da Allah shekaru nawa a kai a fagen da'awa a fagen da'awa din nan shekaru nawa kai haka za babu waɗansu shekaru ila lecture ne kai ake shirya Qur'an an shirya ramadan lecture lokaci ya zo an shirya lecture a abun da ya sani bai da experience a fita waje da'awar maguzawa da'awar wanda ba musulmai ba ya ake da'awar ya ake ya ake ya fahimci abubuwa ba yawanci cikin gari kawai ake cikin gari kawai ake sai ka sa mutum ya yi rub shi ne jagora matasa su ne jagorori kawai sannan wala ruju'a ila ulama ba sa komawa ga manya-manyan malamai da za a ce suna tafiyar da wani abu kuma suna da wani suna koma wajen manya-manyan malamai suna karatu suna ilmantuwa suna samun shawarwari kafin su yanke abu akwai malamai jagorori da makamantansu ba sa samu wa ahalin fitri ba sa tuntuɓan ma'abuta sanin addinin musulunci wa tajribati da kuma ma'abuta menene experience ba sa samu a da'awa yawanci ka duba kungiyoyin nan na irin waɗannan da'awa in ka duba leta hedin nasu ka duba can ƙasa in za su ka maka patrons ko board of trustees nasu za ka ga manya-manyan mutanen da ba da ƙyar ka su sarkin kano ne patron sai sultan of sokoto sai wane ne eh, dagash sai wane ne jan za ta wai su ne fetus wai da sun sa wannan shi kenan su ne jagororin su mutumin da ma ganin shi ma har ku zauna ku tattauna al'amari ya taso muku ku je ku tattauna ma sai ka samu babu kuma ma wanda ma za a sa ma ba ma fil din shi bane awa, ba ma fil din shi bane kawai an ga manya-manyan mutane ne wai a ciki shi kenan da an kai maka littafin ka don su ka ga wani babban mutuwa a ƙasa can a har da wani a har da sarki kaza a har da kaza shi kenan wai za ka yadda sun karɓu an san da su za ka za ka tar wani sai ana sa manyan ne kawai a ƙasa saboda in an tashi neman taimakon wannan ƙungiya eh sun san shige da fice su da an rubuta musu haka za ka samu haka za ka samu Allah ubangiji ya rufa mana haka za ka samu a samu asalin masu tajirba da experience a a da'awar shekara da shekaru an yi gwagwarmaya an fafata shekara da shekaru an yi jefe-jefe na duwatsu kuma sai da aka yi wa'azi an gina masallaci an rusa an sace gina an rusa ya aka har masallacin ya tabbata ka je ka tambayi irin waɗannan da baka isa sunna ko suna shiga anguwan nan da da alama ba ya aka yanzu har ma da masallaci alu sunna a ciki je ka tambayi irin waɗannan yan maya, ka tambaye su shine na biyu abubuwan da ke ka matsaloli haimanatu naz'atil khuruj ala azhani ba'd an-nas abinda ya fi rinjaya a zuciyansu a ra'ayinsu a ideology nasu shine kullum cusawa mutane a rika fito na fito da hukuma fito na fito da hukuma naz'atul khuruj ala azhani ba'd nas wa kasaratu sarsarati biha da yawaita tallata wannan sha'abi da yawaita tallata shi yawaita surutu fa iya nikan kawai ya injin in ka zo ka ma garin ma mashin ne bala'in da fito zaka a a waje ɗaya mai keke ma zai wuce to haka waɗansu surutu ne ba aiki a ƙasa ba aiki a ƙasa shine as-sarsarat wa itlaqul ahkami fiha da yanke hukunce hukunce ga duk wanda suke so kawai yanke hukunce hukunce da duk wanda kawai abun nan ga wanda suke so kawai fihi ni annahum laysu ahalan min ahli al a alhali su kuma ba masu fawa a hannu bane wal aqdi al-hill wal mutanen da suke fawa su nada wannan su sauke wannan su nada wannan su sauke wannan kaga gwamnati ne ya gwamnati za ta iya nada wannan mutum shine da rikon ya ta sauke wancan ta nada wannan ta sauke wannan eh? yau sarki a wajen shi zai iya sauke wani hakimi ko wani mai eh, hakimi zai iya sauke mai anguwa ya nada wani shine ahalul hilli wal iqdi masu sauke wani su nada wani to haka samu su kuma yanda za su kafa kansu su ma kan su kafa kansu a manzan ahalul hilli wal ikti su ma eh, a ce yau za a fita duk bala'in da za a yi za mu fita ku biyo mu kawai kar ku saurara ma duk wani wanda za ku gani jami'in ba kar ku saurara ma komai kowa wala minan ar-rasikhina fil ilmi ko sannan ba sa cikin kafaffun mutane sosai da suka kwankwaɗi ilimi allazina yu'inuhumul amru shar'an wanda wannan ilimin zai iya taimaka musu a dukkan wani al'amari da za su yi a shar'ance a shar'ance sai kaga an ta san abu wanda ba haka bane shari'an ta faɗa ko ba wanda ya sai kuɗe su haka za ka zama na uku shuyu'u zahirati tafsir yaduwar alama ta saurin kafirta mutane wa da bid'antar da mutane bila zawabita shar'iyya ba sai an bi dokoki na shari'ar musulunci ba dokoki kamar na shari'ar musulunci ai akwai misali a wannan idan ka duba littattafan tauhidi menene nawaqidul islam abubuwan da ke warware musulunci abubuwan da ke warware musulunci mutum yana iya furta kalma ta kafurci amma shi din bai kafurta ba saboda rashin sani ne yasa ya furta wannan bai san ma matsayin kalman ba to akwai kafin a a yanke wa mutum hukunci da sunan kafiri ne yana da wahala sai an bi bawabi akwai waɗansu dokoki da rus da ka'idoji da shari'a ta kafa kuma sai an bi su a tabbatar da kafircin wani saboda haka shigan musuluncin nan in mutum yana musulmi to fit da shi akwai wahala ba kawai da mutum ya bata ma rai kai kamar na mai kalmar kafirci ba ko ya saba wa kungiyanka ra'ayin shi ya saba da kungiyanci ko na ta kai ka ce mai kafiri bane ba haka bane ina fata duk ahlus sunna na duniya suna suna cikin kungiyanka ne ba dole bane sai suna cike babban abin da ake duba ka tabbatar da wani ahlus sunna bin asalin tafarkin manzon Allah da kuma alqur'ani mai girma amma shi kuma rada suna sunan muwani din nan to ba dole bane kai ka samu inda ka rada ma kanka suna anan ka samu wani iri shi ya rada wa kanka a babban abin mizanin abin da za a duba shine tafarkin manzon Allah da kuma alqur'ani duk musulmin da yake kan wannan ahlus sunna duk musulmin da yake kan wannan ahlus sunna amma ka maida ma wanda ba ahlus sunna ba kawai wanda baya kungiyanka wannan ba haka bane so akwai ma'auni da mizani da ake tafiya akai, kai wala fitin daga an manna mutum kafirci ko bidiya ba tare da ilimin addini ba wala tasabbutin ba tare ma da bincike ba bima fi ahkami ala al-ashkhas ka duba littattafai wani malami za ka ga rubuce-rubucensa ya yi rubutu ya rubutu an yi ta samun kurakurai na bidi'a a ciki amma ba ka karanta littattafan da ya yi daga baya ba misali inda ya yi drawing Allah ya shirye shi ya gane mutum bai karanta wannan ba sai ya yi hukunci akan wannan shi kenan ina fata an gane ko kuma mutum ka karanta ma'anan shi littafin shi ka fahimce shi a hagunce kai baka same shi ba baka je ka samu waɗansu malamai da za su ƙara fayyace maka bayani ba ina fata an gane kana iya samun littafin wani pastor da yayi shi yana christianity shi kanka amma baka san ba ashe yayi har ya musulunta ya wani tafi na musulunci to kullum wai mutum ya duba na farko ya duba na na karshe ya duba na farko ya duba na karshe haka ake haka ake akwai lokacin da za ka samu kai ne cikin yan bidi'a sagora ma to wata rana kuma ka daɗe ma ashe da fahimtar sunna da daɗewa to duka irin wannan sai mutum ya yi takabbut ya tabbatarwa ne gashi gashi gashi gashi gashi yanda al'amari yake ba a yanke mutum hukunci da kafirci sai ya sai an yi bincike sosai an tabbatar bima fi zalika al-ahkam haka in ma zaka ji ana yanke hukunci alal ashkhas akan waɗansu mutane ɗaiɗaiku individual personalities wal jama'at da ƙungiyoyi wal hay'at da waɗansu irin su societies din nan wal anzima da waɗansu dokoki wa ghairuha da makamantansu wa takfir illawazi da kafirta mutum da abubuwan da ke lizintan kafirci wani sa'in mutum kawai zai zai ga ma'aikatanku kawai irin dokokin da aka sa da waɗansu ka'idoji na ɗaukan aiki sai wannan wannan kungiyar kafirci ne kuma shigan shi kafirci kafurai ne ina fata an gane ko to haka za ka tarar kawai wani da ya duba a cikin da'a wani aiki misali bangaren soja da ya duba kaza da ya duba kaza akwai aske jemu akwai kaza kaza Kafurai ne fa kafirci ne kawai wannan far a shiga sai shi ya yanke hukunci a kai tsaye akan wannan ba tare da auna maslahan da ta firin jaya wajen shigan da barnan da za ta firin jaya wajen rashin shigan da kuma shin inda ya tsaya a kan wannan ne ba guduma da musulmi zai bayan in ya shiga su haka za ka tara to yawanci wani tsari kawai za a ga wani ɗan tsarin ku kuka yi sai kawai a ga wani abu a kai an kafurci ne wannan kawai saurin yanke hukunci na hudu a tafarru'u gaggawa fi izdaril ahkami wajen wato yanke hukunci wal mawaqif bi mujarrad sha'i'at da waɗansu irin abubuwa da suka faru da zaran an ji jita jita kawai rumo shine sha'i'at rumo shine sha'i'at wani sa'i abu rumo ne kawai ma yaka da tuni ai saurin yanke hukunci kawai wal qara'in da alƙara'in su ne ƙarina su ne waɗansu alamu da mutum zai gani wazzunun da rinjayar da zato wallawazin da abubuwan da suke lizinta kafurcin idan aka gan su kai sai a yanke mutum hukunci wa aghlabu ma yahdusu baina abna'il ummati al'an wannan shine mafi yawancin abin da ke faruwa a tsakanin wato al'umman musulmi a yanzu min naza'atin niza'at jayayya wa khusumatin da husuma huwa min hadha al duk yana faruwa ne daga irin wannan na biyar albara'u min yawan barranta daga duk wanda yake saɓa ma ra'ayinsu fil ijtihadati a cikin al'amarin da babu aya babu hadisi kowa kawai kokarin shi yake yi effort yake nake ijtihadi yake yi to in abu ya zo ba hadisi ba aya a kai kai ka iya kokarin ka kaga abun hakan wannan ya iya kokarin shi ya ga abun hakan to sai a je a haka je ka yanda ka fahimce shi in yanda na fahimci nawa ranan da aya ta zo ta tabbatar cewa naka din ne daidai ni sai in sake nawa ko kuma ran da aya ko hadisi aka samu ya goyi bayan nawa Haka ne yanzu misali malamai suna ce idan sai haka misali misali idan idan na yi haka afwan na kai kuskure a nan idan na yi haka misali malamai suka ce idan mutum ya yi wannan ya nuna wannan haka a yanda yake a ta bangaren ka nawa eh menene wannan number 17 ni kuma a waje na sanan lion ne a haka kainon sabincin ne a yanda kake kallon shi ni kuma a yanda nake kallon shi a lawa din layon ne ko ba haka ba idan sai kuma haka kalle shi aka he kace ba 17 sai wani ya kalle shi an ce a a layon ne ina fata an gane ko ko malamai suka kawo wannan haka wannan a wajen su menene to ni a wajena a haka Nine ne to a haka kai daga nan six ne ni daga nan nine ne kai daga nan number 17 ne ni daga nan lion ne to a zauna a lafiya kawai je ka a lion ni in zauna a 17 ta yanda abun nan ina ina fata an gane ko to haka duk wani abu idan ya taso babu nafsi babu ayan da take ga yanda abun yake babu hadisi kai iya kokarin ta kai making effort ka gano abun ga yanda yake ni ma na nawa effort din na gano ga yanda wani yake sai kowa ya tafi da fahimtar yau da gobe yau da gobe ko yana kan fahimtarsa sai can wata rana sai aka ji aya ko wani hadisi sai yace abun nan ga yanda yake sai kaga yayi daidai da abin da dan uwanka nan yayi effort din to sai ka sauka daga naka sai ka bi nashi nan ba wai don ra'ayin shi bane a don ayan da ta zo ta yi supporting din nashi kai za a baka lada na yanda da kai ka fahimci nakan ka zauna a kai, Allah zai baka lada a kai. yanzu janye wanda kai ka koma a can kuma sai Allah baka lada amma babu nasi babu aya ga yanda na fahimta ga yanda kai ka fahimta anan sai unce zan kafirta ka sai ka sako naka ka da kan nawa maganar nasi ne Nasti ne kai ko ka ce zaka kafirta ni he na sako nawa umbinaka naka ma nasti ne amma can da nasti ya zo sai yayi hukunci ya nuna na wancan ne daidai to nan din sai umbi hukuncin mu'minin wala كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى amran an yakuna أن يكون لهم min bai Bai dace ga musulmi namiji da musulma mace idan Allah da manzansa suka yanke hukunci ka ce wai kai kana da option kana da zaɓi su za ka ga kasaratul husuma yawan husuma yawan husuma wani ta iso kwamiti aka kafa to wani yana so sai yanda ya faɗa a bi kawai in ba haka ba kawai kwamitin ɗin ma ya watse ka ya ma watse duk achievement da ake samu da menene ya ka samu shi dai a watse kawai kasaratu alkusumat yawaita husuma wal da jidali wal da musu da jayayya fi a cikin addini ma'a amal tare da ƙarancin aiki ba aikin fa a kas sai sabani ma qillatil amal ijabi al musmir al amal al ijabi shine positive abun a ah, A abun nan eh, menene za kira shi babu wani aiki a ƙasa positively da za ta gan sai yawan jidali da faɗa-faɗa kawai al-muslim haka za ka gani ko irin 'yan ƙungiyoyin da aka aka kafa ƙungiyar da awa na suwa ne ƙungiya na ziyartar makabarta ƙungiya na ziyartar marasa lafiya da asibitoci da kuma taimaka marayu sai ka samu wani ƙungiya kafa shi ba a shekara biyu kullun rigima an sulhunta wani yau amir an sulhunta shi da deputy an sulhunta shi da wani an sulhunta shi da mai ajiyan kuɗi kullun husuma kullun kaza kuma ba in aka zo din wani aiki kungiyar ke yi gashi nan haka positively a ƙasa babu babu ma'a ta'alum sai sun nuna malanta wata'ali da son nuna ɗaukaka sama da kowa wal da jiji da kai wa ihtiqarin akharin da wulakanta waɗansu minan ulama'i daga malamai wa min dunihim da wanda ba malamai to wannan za a ga mayan matasa matasan nan haka su na takwas al-khata'u wal jahlu fi manhajin al-istidlal kuskure da jahiltan wato manhaj ta farkin da za ka iya kafa hujja duk mutumin kirki manhajul istidlal shi shine qur'ani da hadisi da menene da kuma ijma'i da sunnan malamai da da nan abin eh, eh, maganganun magabata to wani shi bai yadda qur'ani ma ba da shi zai rika kafa hujja da shi bai ma yadda da qur'ani ba wani kuma dan qur'anin ne zalla bai yadda ma da sunnan ba sai dan qur'ani nuna ne kawai to wajen sof ka na kafa hujja akan dukkan abin da za ka yi za ka ya kamata in za ka yi gini na al'amarin addini ka gina shi akan menene akan wani harsashe na aya ko kuma na hadisan manzo Allah akai za ka a kansu za ka rika tafiya amma waɗansu akwai alkhata fi manhajin istidlal wa minhu al-istidlal bin nusus ala ghairi ma tadullu alayh wani kuma in ya jawo aya ma sai kaga ya bada hujjewa ai da hujjar shi aya kaza in ya jawo ta ya kaji ayan ba ta nuna ba ta ma wannan hanyar ma ra'ayin sannan da abin da yake kai kwata kwata ba sa tare wa ala ghairi qawaid ash-shar'iyyah kaga yana tafiyar da al'amuransa ba a kan ƙa'idoji mana shari'a ba wa inzalin nususi ala ghairi ma tadullu alai da saukar da aya ba a mahallin su ba wal jahlu bi fahmi salaf da jahiltan fahimtan magabata ga wannan aya duk abin da zaka kafa hujja da shi aya ce ko hadisi ai idan aka duba fassarar ayan ko tafsirinta ko fassarar hadisin ai akwai magabacin da ya riga ka sani sanin ma'anarsa me yasa baka koma da magabata a can duk kafin dai a san qur'ani sahabai sun san shi su ya sauka a zamanin su suka rayu da manzon Allah manzon Allah ya fassara musu suka dauko direct daga manzon Allah sai yake kenan sannan su larabawa ne qur'ani ya sauka da da harkar su din akwai abinda ma ba a bukatan sai an fassara musu saboda sun san shi karara amma sai wani mutum ya zo yanzu ya ce wai gaba ɗaya waɗannan tafsiran magabatan ka basu da na wani shaidu irin tafsirin da ya faɗa shi za a tafiya za a tafi a tafi a haka ina fata an gane ko والجهل بفهم السلف وتفسيرهم للأدلة لأن سكي فسر دليلي وعدم مراعاة قواعد الاستدلال da rashin sanin ka'idojin kafa hujja qawaidul istidlal akwai inda aya za ta zo am akwai inda za ta zo khas akwai inda aya za ta zo mutlaqan kawai saki ne ba kaidi kai akwai inda kuma abin da ya kayyada ta wannan akwai ayan da ta sauka aka shafe hukuncin ta ba akwai wata ayan da ta shafe hukuncin ta mutum duk bai san waɗannan ba duk bai san waɗannan ba wa nahwi zalika da makamantansu wa adamu i'tibari qawaid al masalih da rashin sanin ka'idojin maslaha da barna wani zai ce kai mu fita mu je mu yi kaza ba tare da an tsaya an sodin consequences da za su biyo baya ba shin wannan fitan da za mu yi din nan me maslahan shi ga al'umma a ɗin sodin din maslahan da wannan fitan za ta kawo al'umma kuma a yi din matsalolin da za ta haifar in an fita to idan mutane suna zaune lafiya fitan kaɗin fitan kaɗin suna zaune lafiya 100% fitan kaɗin da za ka yi akan aje a yi gyara akan a yi gyara to rashin zaman lafiyan zai taso daga 100% ya zaman to 95% an samu raguwa to ka a fitan ba abinda fitan ta kawo ta haifar to idan barna misali tana 70% fitan kaɗin garin a yi gyaran zai sa ta karu zuwa 80 ko zuwa 71% fitan ya amfani a bashi a bashi amma idan aka yi sojin in aka ga fitan nan da zamu za a samu kaza daga 80 in nan barnan nan tana 80 in Allah da zai barnan zai koma 75 ko ya koma 70 eh, to akwai nasara akwai hikimar fita to idan fitan barnan tana 80 da fitan da rashin fitan duk dai ba zai tana da 80 din to a huta kawai a huta kawai to ana cewa fiqhu uh, fiqhul awaqib ilimin sanin consequences abinda fitanku zai haifar positively or negatively akwai wannan ga masu da'awa wata ka'ida ne ana ce mata ilimin sanin abinda zai abinda zai biyo baya da fitanku innan ko rashin fitanku wannan shi ne Allah ban rufa mana shi ne a shari'a ta hana mutum ya ɗauki doka a hannunsa wani ne ya yi sata kawai mu dinna sai muka kama shi abinda ya sata ya kai rubu dinari a yanke masa hannu shari'ar musulunci sai muka haɗu kai muka je muka kulle shi a wani shago muka kai shi aka yanke mai hannu ka ga wannan yanke hannu kai fa ba hukuma bane ba gwamnati bane to su ma za a je a yi guru a kama wanda yanke mai hannu wataƙila shi na shi hadda kafa za a ƙara ni an tashi maka wannan din ba za a tsaya a daidai yanda kai ma wancan ba fa atibu bi misli ma uqibtum babu ba za su yi ba wallahi su wataƙila ma kashewa ne to waɗansu kuma za su zo su ma su a je a yi group to a ta dalilin wannan ɗaukan hukuncin duk da cewa yanke hannu amma ba a sa ka ba to wallahi sai an rasa rayuka inda ba ka tsammani da dukiyoyi da kone-kone duk sai an yi to shi yasa amma idan misali shari'a aka kai aka sa aka yanke gwamnati ta yanke da 'yan sanda da mene aka sako mutu ya isa ya ta sama inda kotu ko inda aka yi wannan babu babu to shi yasa komai ake so a bar wa hukuma ita ce take da fawa babu wanda ya san amma ni da kai a'a ko fatawa aka kawo malami ni ma nan salamu alaikum ni billahi allazi la ilaha huwa zamana da majira ya ishe ni malam ya ishe ni a raba auren na a taimaka mana a a a sulhuntawa ake a zauna lafiya in rabawa ne sai a je gun magabata wanda za su ka hada sun rena iyayena hai sun kira shi su je kotu shi kenan shi kenan wata sai ji ana ta'artar kai a waye malam gaskiyar shi don shari'a bata nuna ka yanke amma ga kotu za ta iya alkali ya ce based on kaza kaza an raba auren ne ya buga abin nan je ki fara idda yau kuma kowa ya yi kin gama idda kin tabbatar eh ga ma dan alƙali eh wata nawa wata kaza eh tabbas to haka nan in uwa ko a uba ya kiya aurar da yar shi aka fahimci abun son zuciya ne ba wani hujja alƙali yana iya cewa na kwace kawon walittaka da aka baka na wance ni na daura ya daura amma ban da shi babu wanda ya daura to kowa ya san ga iyakan shi ga inda shari'a ta sai da shi ta sai da shi ga iya jurisdiction din shi kar ya shiga abin da shi karfi shi to irin waɗannan matasa duk ba a san haka duk ba a san haka ka ji sun kafa kungiyar su illahi lafi sai mun zane mutum bulala tamanin din na sai mun masu wallahi tallahi a je a zane wani a kai shi su kuma yan uwa su haɗu su kai abin su ce an zalunci dan a je a kamo mutum a kamo abin haka za ka tara to duka sanin iri waɗannan babu suwa iri waɗannan matasan sai kaga sun ce su sai sun yi to alamun su kenan alamun su yana ba za su respectin kowa ba ba za su respectin wata doka ba su on their own za su zartar to ba a haka ko a shari'a ma aka kama mutum haka wallahi shi ma sai Allah daftar da shi wannan shine wa nahu wa adamu itibari qawaid al masal wal mafasid nakara eh, al jahl bil ulum al shar'iyya jahiltan ilmu kan shari'a wa qillatu al fiqh fi din da karancin fahimta addini wa taqsiru fi talab al ilm da takaitawa wajen neman ilimi na shari'a na goma akhdhu al ilmi al shar'i ala ghairi usulihi al shar'i ɗaukan ilimin shari'a a je a nemo ilimin shari'a wai ka ji mutuwan ai yayi karatu yayi abun nan amma ba asalin daga sof na shari'an ya karanta ba wa bi ghairi nahajin salim ko ba ta manhaji ingantacce ya ɗauko ba yanzu kaman ɗan shi a kuma ne ce maka shi mai ilimi ne mai ilimi ne masani ne ina ne asalin sof din shi na ilimin shari'an da ya karanta a ƙur'ani bai yarda da shi ba hadisan manzo Allah bai yadda da su ba maganganun sahabai duka kafirai ne a wajen shi to ga ya mun wani sof na addini ilimin da yake da'awar yana da shi hamshakin malami ne ga ya mun ina ne sof din shi shari'a dai ta musulunci da iliminsa dai qur'ani dai da hadisi da fahimtan magabata manzo Allah sallallahu alaihi sallam alladhi alladhina alama ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda suke kan abin da nake kansa yau ni Muhammadu da sahabaina to kai sahaban duka kafirai ne a wajenka hadisan kuma su suka ruwaito kai kwandemin din su Qur'ani ma kace ba ba ba shi bane ba shi bane to to ya aka kazan so hamshakin malami kuma ka samu wai yayi dalibai bila a tadin kawai suna daukan karatu a wajen su ana eh, na'am eh, na'am na me wa an kwankwaɗi kara daga ina to shine na goma sa ɗaya da za mu tsaya shine akhzul ilmi min gairil ulama ka mutumin da baka san yaushe yayi karatu ba ana mamaki wai yana da ɗalibai ana mamaki wai yana tafsiri ana ɗauka ana mamaki wa ya buɗe makaranta shine mai jagorantanta ana mamaki wai yana da ɗalibai manya-manya kai ko tsakani da Allah a iya rayuwarka da shi ka san ba inda ya tsuguna ya karatu musulunci amma ka samu kawai an fito an yi naɗi an sa alkebba an zo an zauna hmm? a karamaka a karamaka malam malam ana ta tafiya haka za ta tafi. talaqqihi an istighari وتلقيه عن الصغار والمثقفين والمفكرين الذين هم في العلم الشرعي من فصيلة Sai ka samu yara قنانا da waɗanda ma ba su san musulunci ba da waɗansu kai kaga ana ta ɗaukar kasussukan shi ana ta kwankwaɗa yara ne a'a masu ilimin westernization abin nan wanda ba su da ma sanin musulunci wal mufakkirin da masu tuna allazina hum fil ilmi shar'i min fasilatil awam a ilimin shari'a ma gaba ɗaya ba bambanci su da amawa amma shine jagora to irin waɗannan abubuwan su suke haifar da irin waɗannan munanan akidun da fata Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya sauƙaƙe mana ya kare mu ya kare mana lahu waliyu zalika wal qadiru alayhi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته